ba kamar yadda aka zata ba ziyarar ta shugaban kasa muhammadu buhari ta soma ne ta kuma karkare a fadar gwamnatin jihar ta zamfara inda ya jawabi ga sarakunan gargajiya da shugabannin addini da na siyasa to sai dai ko baya ga jajanta wa gwamnati da jama'ar jihar akan dimbin tace-tacen hankula da suka yi sanadiyar salwantar ɗaruruwan rayuka shugaba buhari ya kuma jaddada kudurin gwamnatinsa na yin aiki tukuru domin samar da tsaro da zaman lafiya to ko yaya gwamnati da jama'ar jihar suka je da ziyarar ta shugaban kasa tambayar kenan da na yi wa gwamnan jihar ta zamfara abdulaziz yare abubakar ta wayar tarho abu ne wanda mun taba ganin shi ya sha faruwa da muni fiye da yadda abin da faru yanzu amma gaskiya magana shine shugaban kasa bai taba taka kafansa kawunsa a takalma ya zo ya jajanta ma al'ummar jihar Zamfara kan abin da ke faruwa ba. Saboda haka mu wannan ziyara da shugaban kasa ya kawo mana mu a matsayinmu na jagorori abin da muke farin ciki da ita ne kuma muna yabawa kuma na fata Allah saka mashi da Wane tasiri kake ganin wannan ziyarar ta shugaban kasa za ta yi wajen dawo da zaman lafiya da kuma magance tashe-tashen hankula a jihar ta Zamfara? Shugaban kasa na farko ya zo kuma ya ji bayanai daga bakunan mu ya ji bayanai daga bakunan mazauna wannan kasar da dattawa da kowa kuma ya gamsu da abin da ake yi da inda ake abin da aka nema wurin shi ya ƙara kaimi na kawo tallafin ma'aikata a sama jami'an tsaro kayayyaki ake duka ya aminta da abin shawarar da aka bayar kuma gabana ya ba da umarni ma hafsoshi na najeriya na sojoji da jami'an da 'yan sanda cewa dole ne wannan al'amarin a kawo ƙarshensa ba tare da wani tsaiko ba Abin da a gefensa shi kuma zai yi Allah ya riga. Sai dai kuma a wani bangare wasu 'yan jihar na ganin tamkar shugaban kasar ya makara idan aka yi la'akari da tsawon lokacin da jama'ar jihar suka kwashe cikin ukubar hare-hare da sace-sace har ma da kashe-kashe da asarar dukiyoyi. Dr. Suleiman Shu'aibu Shinkafi ɗan asalin jihar ta Zamfara ne kuma ɗan ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International. Gaskiya magana ziyarar da ya je ta kamfen ce kuma in har ya ce ya zo ne gani saboda korafi korafi to yayi har harkokin da ake cikin mu yanzu mun kai zamfara state muna ganin cewa ba mu da kowa sai Allah da muna ganin muna da Buhari yanzu ba mu da shi ba mu da kowa sai Allah lokacin da mun kaso a kawo mana ziyara a taimake mu lokacin nan bai zo ba kuma zuwan gwamnan house kawai ya tafi faɗa mana ƙauyen da yake duk zamfara babu ƙauyen da yake gwamnan house an kai kashe kashe to ni wannan ziyara ba doke ta ko mun ne ziyara ce ta siyasa ta kamfen tun da lokaci ya kura ce lokaci ya yi. Shugaba Buhari wanda ke tare da rakiyar mai bashi shawara na musamman akan sha'anin tsaro da wasu manyan hafsoshin soji a lokacin ziyarar ya sami tarbo ne daga gwamnan jihar ta Zamfara da kuma gwamnonin makwabtan jihohin Sokoto da Kebbi. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Najeriya.